daga nan washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16 22 da kuma 25 abin nan mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron ma tashar view Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aure assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 18 ga watan Oktoba shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 11 na safe kenan a nan Washington DC bari mu fara da kanin labaran duniya. Dakaran Iraki da na Kurdawa sun ce sun sake kwato wasu ƙauyuka da ke wajen birnin Mosul yayin da suke ci gaba da ƙoƙarin kwato birnin daga hannun 'yan ISIS. Ƙasar Rasha ta ce dakaranta da na shugaba Bashar al-Assad sun dakatar da kai hare-hare a birnin Aleppo gabanin yarjejeniyar tsagaita wutar da aka shirya yi domin ayyukan jin kai. A jamhuriyar demokradiyyar Congo kuma jam'iyyun siyasa da ke ganawa sun amince da wani kudirin da zai ɗage zaɓukan da za a yi a ƙasar. A Najeriya kuwa an kama wani gungun 'yan fashi da masu satar mutane domin neman kuɗin fansa. Muna ɗaukan mutum kuma muna fashi. domin saboda mu ne muka ɗauki ɗan majalisar tongo a jamhuriyar nijar kuwa ko menene yasa ake yawan samun hare-hare a ƙasar a yan kwanakin nan in ka ɗauki mali mu ne muka yi tsayin daka muka yi tsayin daka a ala dole sai an kawo rundunoni an yaƙi wannan to waye ya samu a ciki muna tafe da shirin noma tushen arziki wanda sarfila hashin gumel zai gabatar to amma fa duka sai kun sha labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dakarun Iraki da na Kurdawa sun ce sun sake kwato wasu ƙauyuka da ke wajen birnin Mosul yayin da suke ci gaba da dannawa da zama kwato birnin daga hannun 'yan ISIS. Farmakin da ke samun goyon bayan Amurka da jiragen sama ya kunshi dakarun 'yan Sunni da na 'yan Shi'a wanda ya shiga kwanaki biyu yau Talata, amma har yanzu ana faɗa ne daga wajen birnin na Mosul. Shugaban Kurdawa masud Barzani ya faɗi cewa an ci nasarar kwato wuri mai girman kilomita 200 a ranar farko da fara yakin. Ya yi kirarin cewa za a 'yantar da birnin Mosul. Ya ƙara kuma da cewa mayakansa na iya ƙoƙarinsu don ganin birnin bai ɗaiɗaice ba kamar Aleppo da ke ƙasar Siriya. Wannan shine matakin soja mafi girma da aka kaddama a Iraki tun bayan da dakaran Amurka suka bar kasar cikin shekaru biyar da suka wuce, amma ana bayyana damuwa game da makomar da bata fara hula da ke yankin yanzu haka. Kakakin rundunar taron dangin da Amurka ke wa jagoranci ya ce farmakin yana tafiya yadda ya kamata. a halin da ake ciki kuma faransa ta sanar da cewa za ta ɗauki nauyin taron da za a yi jibi alhamis in allah ya kai mu don tattaunawa a kan batun zaman lafiya a birnin mosul bayan farmakin da dakarun ke kaiwa za ku ji ƙarin bayani dan an jima kaɗan ƙasar rasha ta ce dakarunta da na shugaba bashar al-assad sun dakatar da kai hare-hare a birnin aleppo da ke arewacin ƙasar siriya gabanin shirin tsagaita wuta da aka cimma domin gudanar da ayyukan jin kai wanda zai fara aiki jibi alhamis minista harkokin tsaron rasha sagi shoigu ne ya sanar da batun ta kafar talabijin a yau talata yana mai cewa shirin zai fara aiki da karfe wato da karfe goma na safe a gogon yankin dakatar da artabin an tsara shi ne don ba farar hula don mafita daga birnin da aka daidaita tare da marasa lafiya da waɗanda suka jikata da ma 'yan tawayen da ke so su fita daga garin laftanar janar sage roesko ya faɗi cewa akwai hanyoyi guda biyu waɗanda mutane za su iya fita daga birnin aleppo da karfe 8 na safe zuwa karfe 4 na rana amurka da wasu ƙasashen turai sun zargi rasha da siriya da aikata ta'asa a birnin aleppo amma jami'an rashin sun musanta zargin mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka mark tana ya faɗa jiya litinin cewa an yi lugudan wuta a birnin da har-hara ta sama wanda za a iya kallonsa a zaman kokarin kora 'yan adawa da fararen hula da ke zaune a can kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jam'iyyun siyasa da ke ganawa a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun amince da wani ƙuduri na ɗage zaɓukan da za a yi a ƙasar zuwa watan afrilun shekarar 2018 kusan shekaru biyu kenan kuma ƙudurin zai kafa gwamnatin ɗauni iko na wucin gadi a ƙasar amma babbar haɗakar jam'iyyan adawa ta ƙasar bata amince da wannan ƙudurin ba Bayan wata ɗaya da rabi da aka kwashe ana wannan ganawar, wakilai uku ne suka fito da ƙudurin da niyyar kawo ƙarshen rikicin siyasa da ke faruwa a jamhuriyar ta demokradiyyar Congo. Hukumar zaben ƙasar kuma ta ce ko kusa ma bata shirya ba domin zaben da aka shirya za a yi a watan Nuwamban nan mai zuwa. Babbar haɗakar jam'iyyun adawa da ta ƙauracewa ganawar tana zargin Shugaba Joseph Kabila, wanda ya kwashe shekaru goma sha biyar a kan ga mulkin ƙasar da ke tsakiyar nahiyar Afirka, da neman tsawaita wa'adin mulkinsa ba bisa ƙa'ida ba. Wata ɗaya da ya wuce aka yi wasu munanan zanga-zanga a ƙasar inda har mutane 56 suka mutu aka kuma kona wasu helkwatocin jam'iyyun siyasa. Sabon ƙudurin ya yarda shugaba Kabila ya ci gaba da zama kan kujerar mulkin ƙasar har sai an yi zaɓi amma za a naɗa firayim minista daga ɓangaren 'yan adawa. mai ɗakin ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ta kara mai gidanta dangane da allah wadai da ake mashi kan kalaman da yi na buga ƙirji. cewa yana yadda ya ga dama da mata ko kuma suna wato suna so ko ba wato ko suna so ko ba sa so a wata hira da ya yi da gidan wani talabijin a wata hira da aka yi da Melania Trump jiya litinin a gidan talabijin din CNN ta faɗi cewa mai gabatar da shirin talabijin din Access Hollywood a da wato Bill Bush shine ingiza mai gidanta ya faɗi waɗannan munanan kalaman wanda aka naɗa a bidiyo a shekarar 2005 ta ƙara da cewa ba haka mai gidanta yake ba yana da sauƙin kai yana da haƙuri kuma yana mutunta mata a bidiyon dai trump ya yi kalaman batse game da wato batsa game da mata yadda yake rungumar su da kuma yadda ya so ya nemi wata mata aure trump dai ya ba jama'a hakurin waɗannan kalaman melania ta faɗa wa sinan cewa mai gidanta ya ba ta haƙuri akan kalaman da kuma ta gafarta masa ta kuma zargi kafafen yada labarai akan yadda suka yada batun don wato, wato zubda kimarsa. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To a arewa maso gabashin Najeriya 'yan sanda na musamman da fitaccen mai yaƙi da barayin nan wato alakwara sun kama wani gungun masu satar mutane da fashi da makami domin neman kuɗin fansa daga Bauchi ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana. bincike ya nuna cewar mutanen da aka kama akwai sojoji a cikinsu kuma su ne suke yawancin fashin kai da satar mutane da kuma fasa manyan kantuna da gidajen sai da albarkatun man fetur a yawancin jihohin arewacin kasar alhaji ali kwara ya yi bayani wa 'yan jarida kan irin ayyukan ta'addancin da mutanen ke gudanarwa su dai waɗannan mutane a kama su eh, suna kidnapping suna fashi a adamawa sun kama wani dan uwan duhu na baɗo wanda ake ce masa sani bado wanda sun karɓi kuɗin ya kai miliyan goma sha biyar sun karbi local gama na jada sun karɓi salari wata shekara wanda sun karɓi ya kai miliyan ashirin sai memba na tango duk a adamawa shi ma sun karɓi ya kai miliyan bakwai a hannunsa sai wani turkin atiku shi ma a jada ne sai gidajen mai gurore wanda har sun kashe manajan gidan man da kamar numan suna fashi a hanya zuwa jajalungu damsa suna yi suna fashi suna abin nan guroren ma suna kidnapping sai wajen gombe hanyar nauta kuma suna tare ta cikin gombe suna fashi su ne expert a nigeria wanda tun da na fara ban barayi ba expert da suka iya cin supermarket sau tari in ka kama wa'annan mutane ka kan miƙa su ga hannun 'yan sanda su kuma da su caje su su kai su kotu amma kuma sai ka ga masu aikata laifin nan gashi gari za ka iya ganin su kan titi shin a ina matsalar take ne wato duk wannan matsala yanzu a dan najeriya ya santa tun daga shi hukuma ta fara kama tun da najeriya take ba taɓa ɗaukowa hanyar gyara ba kamar yanzu don duk matsalar najeriya shari'a ce duk kashe-kashen nan da ake a najeriya shari'a ce babu to duk faɗin da ake a najeriya yanzu haka wannan rashin shari'a shi ya kawo akwai bayani da ke nuna cewa akwai ma wasu sojoji wanda yake suna cikin waɗanda yake ka kama me za ka ce akai akwai sojoji burtai ne ya kama amma tarkon al'ura suka hau a irin operation da 'yan sanda suke yi na gano cewa sojoji suna basu suna ɗaukowa daga yobe state suna aiki a tsakanin boni gari zuwa burtai suna ɗebowa artashi suna kawo wa tbm banga suna zuwa suna rabawa yara zamfara niger kebbi sokoto na yi musu tarko na tura burtai ya shina kuma sun bayanin cewa daga fatas yobe state suke aiki kuma na ji labari burtai da ya tafi da su ya kuma follow up kamar yadda sojoji suka gaya mu ya kama wa'insu da yawa har ila yau na samu jin ta bakin wasu mutanen da aka kama cadi majo gashi mun ganka da kwa hannunka da kafanka me faru ne sata nake wani irin sata muna fasi ne a ina ne kake adama mu muka kama gundiri a can kai ma dai gashi mun ganka cikin sarka ko za ga mana sunanka sunana Atiku Ibrahim daga wani gari ni ina da zama a gidana ɗaya na numan ne eh, daya a jalingo to garin ya ka samu kanka cikin wannan hali eh wallahi garin muna muna daukan mutum kuma muna fashi domin saboda mu ne muka dauki dan majalisan tongo bayan haka kuma mun shiga gidan mai na gurore mun yi aiki a wannan wurin to banda haka kuma eh, mun yi fashi a wurin bayan haka kuma muna dan mm. tare hanya tsakanin numan to jalingo zuwa ya kama ka ne zuwa alikwara ne ya kama ni na ya kama ka ya kama ni a jalingo ne abdulhab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria to da muka leƙa magwabciyar najeriya kuwa wato jamhuriyar nijar masana ne suke ta tsokaci kan yadda ake samun yawaitar hare-hare a ƙasar a 'yan kwanakin nan wakilin sashen hausa na murya amurka suleiman muni barma ya bi diddigin wannan lamari ga kuma rahoton da ya aiko mana daga yamai hari na baya-bayan nan shine wanda wasu 'yan bindiga suka kai da asubar farkon jiya litinin a gidan yarin kutukale da ke yammacin birnin yamai inda aka shafe awoyi ana barin wuta tsakaninsu da jami'an tsaro abinda kuma hukumomi ke yi wa kallon wani yunkurin kungiyar mushawo da nufin fitar da shugabanninta da ke tsare a kurkuku sai dai 'yan kasar ta nishar na ganin matakin ci gaba da ajiyar 'yan ta'adda a matsayin wata raguwar dubara to ina so ina dan kaso kan mu bada ma kan mu lokaci wanda aka samu bisa hilin daga ba a yin dan kaso da wanda aka samu bisa hilin daga na halbu kuma an ga mutanen suna irin wanga abin dan a faɗi ne bayan faransa da amurka sun girke sojojinsu a Nishar domin yaƙi da ta'addanci a baya-bayan nan jamus ce ta sanar da shirin kafa sansanin soja a Nishar. domin karfafa wa rundunar minisma da ke mali kwarin gwiwa abinda malamin mansani adamu wani mai sharhi akan al'amuran tsaro ke ganin zai iya zama musabbabin hare-haren da nijar ta fuskanta a cikin watan nan a yankunan tawa da tilaberi ai boko haram tun shekara 2001 take me yasa sai shekara 2012 muka fara samun eh, barazana da boko haram sai lokacin da gwamnatin da ya zo ya ɗoka shi zai zama wato kakakin bukatun tarayyar turai lokacin da muka fara samun matsala ba su damu da mu ba kazalika in ka ɗauki mali mu ne muka yi tsayin daka muka yi tsaye tsayin daka a ala dole sai an kawo eh, rundunoni an yaƙi wannan to waye ya samu a ciki karambani ne mun katsalandan kuma saboda mun yi shi ne saboda mu biya bukatu ga kasashen turawa don su taimake mu mu akan karga mulki da dama daga cikin masu sharhi akan al'amuran tsaro a Nijar na zargin gwamnatin kasar da rashin ba sojoji kayan aiki irin na zamani zargin da shugaban kasa Isu Muhammadu ya musanta inda ya ce kashi goma daga cikin ɗari na kasafin kudaden kasar ta Nijar ne ake amfani da shi domin ayyukan tsaro sannan ya kara da cewa a tsawon shekaru biyar sau goma sha biyar gwamnatinsa ta lullunka yawan kudaden da aka saba kashe wa fannin tsaro a can baya depuis euh, cinq ans nous avons multiplié les investissements dans ce secteur là par 15 wasu 'yan kasar ta Nijar na cewa son rai da son kai su ne suka hana a ga hasken abin da ake cewa ana yi da 'yan ƙasa. Shi dai President eh, Muhammadu Isuf shi ya kamata san matakin da zai ɗauka tun da ai muna gani shi in shi na ta baya gare shi kamar wanda zai ta yaƙi kenan waɗannan bindigogi da ke ta baya gare shi ya kamata duk inda ya kamata a kai su a kai su ba ya za a ruhe frontier amma yanzu abin da kamata duk inda ya kamata a sa jami'an tsaro ya kamata a kai su kuma a ba su kayan aiki eh, waɗanda ya kamata don eh, su yi tsaron yadda ya kamata. Dama dai tun barkewar rikici a ƙasar Libya masana a fannin tsaro sun sha kwatanta yiwuwar wannan al'amari ya goga wa ƙasar Nishar soson tsiya. Kuma wannan halin rudani da aka shiga a Libyar ya zamewa Nishar ɗin mahauta biyu mai raba hankalin kuda. Ga rikicin Boko Haram da ke ci gaba da tada hankalin jama'a a yankin Difa. ga kuma na 'yan ta'addan arewacin mali da ya soma rikita al'amura a arewacin yankunan tawa da talaberi ko da yake hukumomin kasar na cewa wasa wuka baya ka daga gaban doki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to a yau ne aka shiga yini na biyu a kokarin da dakarun iraki haɗe da na mayakan kurdawa tare kuma da jagorancin hararen sama da dakarun da amurka ke mara baya wato ke kaiwa domin ganin an kwato birnin mosul daga hannun mayakan is wanda ya shekara biyu a hannunsu su na tambayi malam sani ino adam ma'aikaci a kwalejin shari'a ta malam aminu kano kuma mai sharhi kan al'amuran gabas tsakiya mahimmancin wannan birni na masul da ke iraki shi dai garin mosul gari ne da yake da mahimmanci ta fuskoki daban-daban ga kasar iraki da kuma makwabtan kasashe na farko dai a na tattalin arziki gari ne da yake da rijiyoyi na mai saboda da nan yankin Mosul da al'ambar guri ne da yake da wato arzikin man fetur kamar yadda kuma kowa ya sani Iraq tana daga cikin kasashen da ta fi kowace yawan arzikin man fetur a faɗin wannan duniya. Abu na biyu gari ne a zamantakewa da addini na wato majiya ahli sunna wanda sanin kowa ne kuma cewa 'yan shi'a su suka fi yawa suka fi rinjaye a cikin kasar iraki sannan abu na uku gari ne na mafi yawansa larabawa ne wanda yake ita iraki ta kunshi kabilu daban-daban larabawa da kurdawa da 'yan sinjar da makamantansu sannan kuma a bagere na addini ya kunshi baya ga musulmi din 'yan ahali suna da su suka fiya a nan gari to kuma akwai 'yan shi'a din tsirari akwai kuma wato kiristoci sannan kuma a fage na harshe gari ne da ya kunshi kurdawa wanda su ma kuma a yankin kurdawa ko yankin kurdistan ke ganin gamar wato gurin nasu ne sannan kuma ga makwabtan kasashe yana da mahimmanci ga ita kasar turkiya shi ya sa ma take taso ya zama na cewa an gayyace ta a wannan yaki amma ita gwamnatin iraki tana ki. Mm. To a malam anaka tunanin kana ga idan aka fatattaki su 'yan kungiyar ISIS daga wannan gari aka karbo shi za a iya cewa an ci galaba akan kungiyar kenan a kasar ta Iraki? Eh tabbas idan aka kori in aka kore su daga wannan yanki don dama a guraren da suka fi karfi a shine wannan yanki ya rage musu yanzu a cikin iraki tunda guri ne da yake da arziki na man fetur kuma akwai misalin ana cewa kimanin mayakansu misali mutum dubu shida wanda da fara fafata wanda aka yi shekaran jiya da daddare a zuwa yanzu ana ganin sun fara fita daga gurin to amma dai duk da haka kamar yadda su jami'ai na amurka suke faɗa ba abu bane da ko ba rikici bane da za a iya kare shi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci yana buƙatar wani ɗan tsawon lokaci wata biyu ko uku kila ma fiye da haka kafin a ce garin ya samu cikakkiyar zaman lafiya kuma abu na gaba da ake gani shine fitar su daga nan ana ganin kamar za su fada yankin raƙa na cikin kasar syria wanda yake dama yankin yana kusa da syria kuma kenan wato gwagwarmayar da ta ci gaba tsakanin waɗannan ɓangarori biyu da ke cikin Siriya da kuma kasar uh, Iraki. Malam Sani Inuwa Adam ma'aikaci a kwalejin shari'a ta Malam Aminu Kano da ke jihar ta Kano yanzu agogo a nan Washington DC na cewa 11 na safe ne da minti kusan sha tara ga Sarfil Hashim da shirin noma. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni sarfi Hashin Gumel zan gabatar. Idan masu sauraro na biye da mu cikin shirin makon da ya gabata, mun tuntuɓi wasu manoma a Najeriya domin jin ta bakin su kan ko suna amfani da dabarun noma irin na zamani don bunƙasa harkar nomansu da kuma kaucewa tsari na da wanda baya kawo amfanin gona da yawa. wasu daga cikin manoman dai sun yi ƙorafe-ƙorafen cewa hukumar da suke ƙarƙashinta ta ta haɗe da jama'are ta daina taimaka musu kamar yadda ta saba yi a shekaran baya wajen agaza musu da taki da iri da motocin aiki har ma da dabarun noma suka kuma ce abu guda ɗaya da ya rage suke mora shine hukumar na sayan musu da ruwa kan wannan batu ne mahmud ibrahim kwari ya tuntuɓi babban manajan daraktan hukumar bunƙasa harkar noman rani da damuna ta haɗe da jama'are sanata mas'ud el jibril doguwa ga bayanin da ya yi masa. To na farko dai lokacin da na zo na karɓi aiki a hukumar nan abin da na fare shine ne in tantance in gani. Shin su manoman da za mu yi aiki da su wadda ika kamata su san sabuwar fasaha ta noma ta zamani shin za ma su iya bambancewa tsakanin tsohuwar fasaha da ita kanta sabuwar fasaha sai na gada cewar manoman da yawansu ko kuma mafi yawansu ba su ma iya sanin menene sabuwar fasaha ta zamani da me da me za a yi zama an yi aiki da shi a matsayin you know, an zamanantar da noma ba saboda haka ba karamin aiki muke da shi na wayarwa da mutane kai tsakanin tsohuwar fasaha da sabuwar fasaha ba ni a waje na sabuwar fasaha ta zamani abin da ta kunsa shine a yi amfani da kayayyakin aiki na zamani wadda za a rage wa mutane aiki da tsohuwar hanya ta yin noma kamar yadda muka saba kaka da kakanni musamman ta wajen aiki da traktoci shuka da waɗannan na'urar da suke yin shuka a jikin tractors da kuma wato feshi na hanyar zamani ba wai sai lalle ilalla ka ɗaura a baya ka je kana feshi ka ɗaura tantan ta je ta yi to babban kalubale da muke da shi a wannan yanayin shine ina kayayyakin za su wadaci waɗannan manoman da muke da su a yanzu da kuma yawan faɗin kadadar da muke da su a yanzu saboda haka wato ba karamin kalubale ba ne idan muna so mu tabbatar da cewar manoman nan sun koyi hanyoyin zamani to sai mun tanadar musu da kayayyakin zamani mun ajiye su a ƙasa sannan kuma mu tanadar musu da mutanen da za su koya musu hanyoyin zamanin domin su tabbatar da cewa sun ilmantu akan abin da za a yi kuma babban kalubale ta biyu ita ce ita kanta wannan hukumar da na zo na tarar shekara da shekaru mutane waɗanda ya kamata su je su dinga wayarwa da mutane kai a harkokin zamani yadda za su yi amfani da iri da ma inda za a je a noma a yi gonar gwaji walau ta shinkafa walau ta masara sai na ga da yawansu sun kare ba a mai da waɗansu ba a zuwa yanzu ina so in tabbatar maka zuwa baɗi abin da ni na ƙididdiga a cikin hukumar nan ta haɗe ne ba za mu samu mutane fiye da guda bakwai waɗanda za su rike a wannan ɓangaren na wajen ilmantar da mutane inda muke giran shi agric services ba za mu samu fiye da mutane guda bakwai goma waɗanda za su rage ba so da ina mutane guda bakwai za su iya wayarwa da mutane a kadada dubu ashirin da biyu saboda haka wato abin da muke magana shine dole ne mu fito da hanyoyi mu tabbatar mun sanar da gwamnati wannan yanayin da ake ciki su ba mu izini walau mu ɗauko mutane ƙwararru waɗanda suke waɗansu wuraren mu da su cikin haɗaya jama'a su zo su ci gaba da yin aiki na walau a ba mu dama mu ɗauki waɗansu mutanen sababbi mu koya musu yadda za su je su tarar hatta karɓar kuɗin ruwa hatta yadda za a je a sanar da manoma lokacin da ya kamata su yi kaza lokacin da ya kamata mu buɗe ruwa lokacin da ya kamata a rufe ruwa lokacin da ya kamata a fesa iri lokacin da ya kamata a fesa magani lokacin da ya kamata a yi kaza duk ba mu da su saboda haka ina so in tabbatar maka yanzu babban abin da muka sa a gaba zamu shine mu tabbatar da cewa mun samu mutanen da zamu ilimantar da su su kuma su je su waro da manoma a kai kai maganar eh, kadada dubu walin ashirin da kuke amfani da su wannan a jihar kano ne ko kuma a wuraren da hukumar kake da hurumi ne wannan ina son tabbatar maka wannan kadada dubu ashirin da biyu da nake gaya maka a kano ne kadai inda muke ce da shi a kano river irrigation project wanda ya hada da bangaren bunkure da bangaren kura amma idan ka sake tafiya wani bangaren da muke da shi kamar na wajen haɗeja nan muna da wajen kadada dubu bakwai ne duk irin waɗannan abubuwan da nake gaya maka diɗɗe ne duk abin da na faɗa ya shafi ɓangaren kano ya shafi ɓangaren eh, eh, jigawa ya shafi ɓangaren bauchi wadda nan ne hukuma ta take aiki ayyukanta a ƙarƙashin waɗannan jihohin akwai ƙungiyoyi da hukumomin ƙasa da ƙasa na ƙetare wanda suka shafi ayyukan gona kuma suna zuwa da irin waɗannan fasahohi misali don su tallafa manoman ma'anan ba ku aiki tare da su ne muna aiki tare da su mana ai akwai hukumomi da yawa waɗanda muke aiki da su da yawa ga suwaku mm, west african you know, cotton union akwai ikrisat akwai irs mm, mm, na abu da yawa ga sunan waɗanda a takaice suke zuwa da hanyoyin zamani amma abin da nake gaya maka shine mutane nawa ake da su a ƙasa waɗanda za su ilmantar da manoma wani ita ce babban ƙalubale ɗin ai don waɗannan hukumomin sun zo da mutane nawa za su zo idan sun zo mutane nawa za su koyawa waɗanda aka koya musu kuma mutane nawa za su je su daɗa koyawa masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a biyan mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Muhammad Ibrahim Kwari da sanata Mas'ud El Jibril Doguwa shugaban hukumar haɗe jama'ari da Cuba Hero ne wanda ya haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya. Yanzu kuma ga ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sako na farko a yau ya zo ne daga Bala Muhammad Dambam da Malam Rilwani Sa'idu Gayari. Suka ce salam BOA Hausa, hakika harin da wasu 'yan bindiga suka kai wani gidan yari a jamhuriyar Nijar wani babban abin takaici ne, da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen hare-haren 'yan bindiga amin. sai sako na gaba kuma ya ce salam oye Hausa fatan alkhairi ga daukacin ma'aikatanku a yau ina so ku ban dama na yi kira ga dan majalisar mu na jiha mai wakiltar dan dume a majalisar jihar Katsina wato Haruna Goma a gaskiya mun fara dana sanin zaben ka don haka idan ba za ka iya ba ya kamata ka dawo gida sako daga abba sa'ad mahuta wannan sakon kuma ya zo ne daga husaini abba dambam dan kishin kasa da umar faruk karasuwa da sadi unguwar tandari fataskum suka ce bayyana najeriya a kasashen da ke kan gaba wajen safarar dan adam zuwa kasashen turai wani abin tur da allah wadai ne muna fatan hukumomin da nauyin yara ta yi a kansu za su yi duk abin da ya kamata wajen magance matsalar sai sako na gaba ya ce salam boa hausa Fatan alkhairi a gare ku yau na shigo wannan fili ne domin na jinjina wa fitaccen maharbin nan alƙwara bisa ga cafke wasu 'yan fashi da safarar jama'a da fatan Allah ya ƙara bawa alƙwara nasara akan aikinsa wasiƙa daga garba sabiola sa'idawa gashuwa. Sai wannan saƙon kuma ya ce duk wani shiri da ƙungiyar tarayyar turai za ta yi da zimmar kawo ƙarshen safarar bil'adama zuwa turan ba zai yi tasiri ba muddin ba shirin wa ƙasashen afirka su ƙullo da hanyoyin da mu matasa za mu bi mu dogara da kanmu ne suka yi ba. daga Abdulmalik Sa'idu mai biredi tashar Bagu Gusau. Wannan sakon kuma ya ce haba uwar gidan Mr. Donald Trump dukkan wani yunkurin tsarkake mijinki game da cin zarafin matan Amurka da ya yi ba zai tasiri ba domin tsalle ɗaya ake yi a faɗa rijiya sannan aishi mutunci madara ne daga Aliyu Usman taka lafiya. Yanzu kuma sai labarai a takaice. An samu rahoton cewa manyan wakilan gwamnatin Afghanistan da na 'yan kungiyar Taliban sun gana har sau biyu a asirce cikin kwanakin nan da niyyar tattaunawa a kan batun samar da zaman lafiyan da aka daɗe ana jira wadda za ta kawo ƙarshen yakin da ake yi a Afghanistan. Wata majiya daga gwamnatin haɗin kan ƙasar da ke Kabul ta tabbatar wa muryar Amurka cewa an yi ganawan ne a Doha, babban birnin ƙasar kata inda wakilan ƙungiyar Taliban ta fuskar siyasa ke zaune, amma dai ba a ba da ƙarin bayani ba. Jaridar The Guardian ta buga wani rahoto yau Talata mai cewa an yi ganawan ne a cikin watan Satumba da kuma farkon wannan watan. Bayan ga wakilan gwamnati da na Taliban, jaridar da ake wallafa a Ingila. ta kuma ce wani babban jami'in diflomasiyyar amurka ya halarci duka ganawar ko da shike har yanzu jami'an gwamnatin amurka ba su ce uffan ba mai magana da yawon fadar gwamnatin ƙasar afghanistan dawa kan manapal ya faɗawa muryar amurka cewa gwamnati na iya bakin ƙoƙarinta don ganin ta gana da ƙungiyoyin da ke da niyyar yin tattaunawa akan batun samar da zaman lafiya a ƙasar ba tare da ya fito fili ya ambaci ganawar da aka yi a doha ba dakarun iraki da na kurdawa sun ce sun sake kwato wasu ƙauyuka da ke wajen birnin mosul yayin da suke ci gaba da dannawa da zuma kwato birnin daga hannun 'yan isis masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma can an jima da daren sha Allah za mu kuma zuwa da wani sabon shirin kafin nan bari mu mika wato mu taya wakilin wakilinmu na ilimi zaradin sani funto mun karuwa da ya mace da ya samu a ranar alhamis da ta gabata da fatan allah ya raya yanzu a madadin maryam dauda da julie lewis gresham da cedric franklin mahmud lalo ke cewa a wuta lafiya daga nan sashen wasu na murya amurka birnin washington dc amma kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe nan tafi salamu alaikum